A yanzu haka dai an samu rudani a Majalisar Dokokin Jihar Kogi da ke tarayyar Najeriya, Mambobin majalisar dai su goma sha bakwai ne daga cikin su ashirin da biyar suka ce sun tsige kakakin majalisar Honorable Muhammad Jimo daga kan mukaminsa da ma sauran wasu masu mukamai a majalisar. ‘Yan majalisar dai sun zargi kakakin da rashin iya tafiyar da sha'anin mulkin majalisar. To sai dai ga alama tana ƙasa tana dabo domin kuwa ɗaya ɓangaren ‘yan majalisar sun ce cire kakakin majalisar ba za ta saɓu ba. Honorable Umar Alfa Imam na ɗaya daga cikinsu. Abu ne wanda yake ba bi da ba, a kawai sun dai yi abu ne kuma sun nuna a gaskiya ba su da ma eh, experience na eh, da cike kenan. Ok, amma bayanan da muka samu shine daga cikin ku 25 17 sun sanya hannun cire shi. Aka wannan ma zance ma ne. To yanzu kai a wurin ku wane ne kakakin majalisar ku yanzu? Kakakin majalisar dama yake nan tun tun tuni na'am to yanzu yanzu me me matsayin majalisar ku yanzu wani hali ake ciki eh matsayin majalisa shi eh, speaker yayi adjourn din sitting zuwa second February Honorable Ibrahim Abdulmumin na ɗaya daga cikin ‘yan majalisar da suka tsige kakakin na jihar Kogi, ya yi mun ƙarin haske kan matakin da suka ɗauka a zantawarmu ta wayar salula. Doka inda doka ta kawo um, um, goma sha bakwai su ya kamata uh, ya kamata haɗu a saka hannu kafin a cire speaker wanda suka saka hannu mu da muka saka hannu kafin ka cire su mun cika daidai goma sha bakwai so a ta wani hanyar kuma Na'am, to yanzu sun ce wai an tafi hutu sai February sabuwar shekara, ku haka ya yi muku? Eh, sun suka ba kansu hutu, su da suka aka cire su, azan akwai uh, kunya. A halin yanzu dai mambobin majalisar su goma sha bakwai sun ce sun zaɓi Honorable Goodwin Osi a matsayin sabon kakakin majalisar dokokin ta jihar Kogi. Manazarta harkokin siyasa dai na ganin jihar Kogin ta ƙara tsunduma cikin wani yanayi na tsaka mai wuya ganin yadda lamarin cire kakakin majalisar ya zo daidai lokacin da ake neman warware sarƙaƙƙiyar da ke tsakanin zaɓaɓɓen gwamnan jihar Kogin Alhaji Yahaya Bello da kuma Mr. Mr. James Falaki da ya ƙi karɓar mukamin mataimakin gwamnan jihar Kogin bayan mutuwar Abubakar Audu kafin kammala zaben jihar Kogin da aka gudanar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.